أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wata ta dace da ashirin ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah ya ba mu daman halartowa wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi na kitabu tauhid na fadilatu sheikh al-doktor al-mufti salih bin fauzan bin abdullahi fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wannan kuma shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka a zaman da ta gabata mun fara karatu akan abin da ya shafi menene shirka mun yi ta'arifin shirka sannan sai muka shiga bayani da malam ya jero na dalilai da suke tabbatar da suka cancanci a kira shirka shine mafi girman zunubi malam ya faɗi dalili na farko shine yace shirka kaman kamanta Allah ne da halittarsa ya faɗi dalili na biyu yace Allah madaukakin sarki ya tabbatar da baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka na uku wani cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya haramta aljanna ga duk wanda ya mutu yana shirka ya faɗi dalili na hudu ya ce lallai shirka yana rusa ayyuka baki ɗaya na biyar shi ne halartar jini da dukiyan wanda ya zama mashiriki kowanne ko malam ya faɗa da dalilai da suke tabbatar da haka mun karanta dalili na shida amma mun karanta bayanin da malam ya kawo ba ƙarƙashin wannan sai muka dasa aya na shida yace inna shirka akbarul kaba'ir yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar ya bayyana cewa shirka shine mafi girman zunubi rabu ya manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa babu wani zunubi da ya kai shirka girma sai mala ya kawo wannan hadisin da ke cikin sai bukhari da sahih muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir قلنا بلى يا رسول wa قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صحابين kuna so in ba ku labari in kanar da ku mafi girman zunubi zunubin da daga shi babu ba shi da wa'a suka ce eh ya rasulullah ka ba mu labari manzo Allah sallallahu alaihi ce musu shine shirka da Allah da kuma kuntata wa iyaye yace babu wani zunubi tsakanin bawa da Allah kaman shirka babu wani zunubi tsakanin mutum da mutum kaman kuntata wa iyaye shirka kuma shine a sama ranar muka tsaya ku sai ma ce ƙalil allamatu ibn al ya babban malamin musulunci shamsuddin muhammad bin abubakar ibn qayyim al allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi ya fara a cikin littafinsa aljawabul kafi لمن سأل عن الدواء الشافي ولكن كرا لتافن دا الداء والدواء أتكيوان لتافن مالا ابن القيم يأي بياني أكي شركة كمرهكة يشي أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته yace lallai Allah subhanahu Ta'ala ya sanar da mu cewa manufan da ta sa yayi halitta manufan da ta sa ya da umarni shine saboda a san shi da sunayensa da siffofinsa wa yu'bad wahdahu la yushrak bihi kuma manufa ta biyu a bauta masa shi shi kadai kada a shirka da shi wa an yaquma nasu Bilkis, kuma mutane su tsayu da adalci su tsayu da gaskiya da adalci wa huwa al-'adlu alladhi qamat bihis as wal ard wannan adalcin gaskiyan shine adalcin da ya tsayi da sammai da ƙasai sama da ƙasa gaba ɗaya sun tsayu ne sun daidaita ne sanadiyan wannan adalci kama kawai ta'ala kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ce laƙaɗe arsal na rusulana bilbayi na ti wa an zalna ma'ahumul kita ba ƙuman nasu bilfis sautul hadith Allah maɗaukacin sarki ce laƙaɗe arsal na rusulana bilbayi na ti tabbas haƙiƙa mun aiko manzanninmu da hujjoji da bayanai daki-daki wa anzalna ma'ahumul kitab ko mun saukar tare da waɗannan manzannin namu mun ba kowa ne daga cikin su littafi wal mizan kuma ba su abinda zai zama abun daidaita mutane da mayyaza mutane da bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya malama ka ce almizan zai iya koma zuwa ga shi littafin wasu malama ka ce a'a ana nufin bayanin da su za su yi na littafin da Allah ya ba su shi ne almizan Allah ce ya ba su wannan ne liyakuman nasu bilkis sau da mutane su tsayu su rayu cikin gaskiya da adalci a ga manufa ta farko kenan ya ga cikin manufa da yasa Allah ya halitta shi ne mutane su rayu cikin gaskiya da kuma adalci saboda tabbatar da wannan gaskiyan da wannan adalci sa Allah maɗaukakin sarki sai saukar da littafi kuma ya ɗora wa manzannin da ya ba su littafin alhakin su yi mutane bayanin abin da ke cikin littafi an gane saboda Allah maɗaukakin sarki shi da ya halitta shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta shi ya fi kowa sanin abin da ya halitta amma duk da cewa muna wani lokaci wadda sai ka ce la haula wala quwwata illa billah yadda mutane da sunan boko da yawa suka zama arna ba su sani shekaran jiya bayan sallan azahar ko ba gab da azahar wani wani kira ne yake yake mun wata magana cewa wai suna wani tattaunawa ne a matsayinsu na lauyoyi masu tasowa da kuma wani malaminsu lauya wai topic ɗin shi ne da dokokin Allah da dokokin mutum wanne ne a sama wanne ne a saman wani kuma malamin shi da wasu ɗalibai suna goyon bayan cewa dokokin mutum shi ne a sama su kuma wanda ya kira ne su suna goyon bayan cewa dokokin Allah shi ne a sama kuma malamin da wasu daga cikin wa'itan suna claiming cewa su musulmai ne to tambayin da na yi ma shi mai tattaunawan shi ne in yanzu misali ni sana'a ta ita ce kera Hansa. shi kuma wancan sana'arsa shine gini sai na kera hansar shi sai ya gini da ni da shi wane ne zai ba da manual din da za a operating hansar? mai gini zai ba da manual din da za a operating hansar ko kuma mai kera hansar shi zai ba da manual da za a operating hansar, na mai kera hansar ko shi da ya kera shi zai da manual din da za a operating mai hansar din to da mutum da Allah wa ya halitta mutum ya za a mutum ne ba da manuwar da mutum zai rayu bayan ga Allah ne ya halice shi a ko ba haka bane logically shi mutum ai bai sanna ba da bai halice ni ba Allah shi ne ya halice ni saka shi ya san menene ya dace da ni menene bai dace da ni ba saka shi zai yi dokoki yadda za a yi rayu so da shi ya san ni kai kuma ka san ni ne kai kanka baka san kanka ba na tambaye shi na ce gabobi nawa ne a jikinka tun da Allah ya lice ka har yau kuma har ka mutu ba ka taɓa iya ganin su ba kuma a jikinka yake ko baka saka gani ba ko babu yana jikinka ne amma baka saka gani sai za ka kai dokan da zai kare shi ko ku gani ba tukun kuma na nuna mishi cewa yin wannan kokonta ma yana sa mutum ya zama arni yayi ma yi tsammanin ma wai har mutum ya isa yi wata doka nashi da zai ci karo da na Allah kuma ya iya zama a sama da na Allah wannan ma kafirci ne tukun ya dawo ya dawo hayyacin shi sai yana claiming daga cikin argument su ai ai ai to a ce an saukar da littafi da Qur'ani da hadisan nan fa shekara kusan 1000 da wani abu kenan da saukan su a ce har yau su za su rinka yin hukunci sai na tambaye shi to da me za mu yi hukunci in ba da su ba wallahi sai Allah ya kama shi kawai sai ya dauko lo na na na na na aristo yace ga aristo ya ce kaza nace alhamdulillah yanzu ka ce ba za mu yi aiki da qur'ani da hadisi ba saboda shin kai shekara 1000 da wani abu shi kuma aristo da kace mun gashi ya ce shi kuma ya mutu tun kafin annabi isa da kusan shekara 500 yanzu wanne yake wani tsufa kaga inda latest ne yasa za a yi hukunci to sai mu idana aristo mu dauki na me na ƙorani so da ya fi na a zama sabo ya fi na a zama sabo sa'anin nake to kun kuma ƙorani muna da chain of narration wani shi ji daga wani ji daga wani har ya kai ga manzan Allah sallasan kuma ya kai ga Allah maɗaukakin sarki to shi kuma yanzu dokan da ka ce mun aristo ya ce ka ba ni tabbacewa ariston shi ya faɗa ko wani littafi da shi ariston ya rubuta ko wanda ɗalibin ariston ya rubuta ko wani cin na wani na rashin na ɗalibai ga ɗalibi daga ɗalibi ya tabbatar cewa shi ɗin shi ne ya faɗa akwai wannan proof babu kaga wancan shafi faɗi ne ko haka wane ba lallai ba bane zama shi alistan ko alexander ɗin ko galili galileo din sun faɗa ko haka ba so haka za ga irin waɗannan irin waɗannan abubuwan to allah da ya halice mu shi sai sau ba ya aiko da manzanni sai ba manzanni littafi kuma sai ya dora musu ya sanar da su bayanin abin da ke littafin inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana hatta bayanin abin da ke cikin alqur'anin da manzanni za su yi Allah ce shi shi ya sanar da manzanni so da su ma din manzannin ai ba su halice mu so haka su ba su san mu ba dole abin da Allah ya faɗa mu shi ne yayi mu shi ne za su faɗa mana to Allah ke saukar da wannan sai ma ce fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu yace sai Allah madaukakin sarki ba da labarin cewa lalle shi shine ya aiko na manzanninsa wa anzala kutubahu kuma shi saukar da littafansa liyaquman nasu bil saboda mutane su rayu su tsayu akan adalci wa huwa al adl shine adalci sai malai ce to ga muhallu shahi wa min a'zamil qisti at tauhid yace daga cikin mafi girman adalci da mutum zai rayu a ciki shine rayu cikin tauhidi shine daga cikin mafi girman adalci yace wa huwa ra'sul adl wa qawamuhu so da adal tauhidi shine jagora na adalci kuma shi yake sa adalcin ta tsayu duk inda babu tauhidi adalci bai tsayo adalci bai taba tabbata inda babu tauhidi ba zai taba yiwuwa yace wa anna shirka zulmun kuma lallai shirka zalunci ne kuma dama aka ce zalunci kishiyan adalci kenan ce lallai shirka zalunci ce kama Kwale ta'ala kamar da Allah maɗaukakin sarki ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka wani irin zalunci ne mai girman gaske an fahimta ku to kaga tunda Allah ya kira shirka zalunci kuma sai ya ya masau ya aiko da manzanni ne kuma ya ba su littafi kuma ya ba su bayanin abin da ke cikin littafin saboda mutane su rayu akan adalci kuma sai ya ce shirka zalunci ne an fahimta ko a cikin zai wannan zai sa ka fahimci adalcin da ake so a rayu akai shine me shine tauhidi shine tauhidi yace fa shirku azlamu dhulm yace shirka shine mafi girman zalunci wa tauhidu a'dalu adi tauhidi kuma shine mafi girman adalci yace fa ma kana ashaddu munafatin lihazal maksud fahuwa maqsud fa huwa yace to duk abin da ya zama kuma shine mafi tsanani wajen warware wannan manufa da ta sa Allah ya aiko da manzanni to lallai wannan abin shi cancanta ya zama mafi girman laifi an fahimta ku yau sai ta ila ila an har zuwa inda ibnu kai ke cewa yace falamma kana shirku munafiyan bizati li hada al maqsud kana akbar al kaba'ir ala al itlaq yace tunda shirka ya zama shine mafi girman abinda ke warware wannan manufan da ta sa Allah ya aiko da manzanni na a rayu bisa adalci to sai shirka ya zama shine mafi girman zunubi alal itlaq babu wani zunubi da ya kai shirka girma yace wa harrama Allahu aljannata ala kulli mushrikin kuma Allah madaukakin sarki ya haramta aljanna ma dukkan wani wanda ya mutu yana shirka wa abaha damahu Allah ya halatta jininsa wa malahu da dukiyansa wa ahlahu da iyalansa li ahli tauhid ga ma'abuta tauhidi so da an a ka filin yaki ana kashe mushirki ko za a kashe shi lokacin da aka kashe shi dukiyar shi ya zama ganima iyalan shi da yan sun zama ganima su ma sun zama bayi dukan sun koma sun zama mallakan ma'abota mai tauhidi sun zama mallakan ma'abota tauhidi kuma su ma daga cikin abin da zai cire su daga wannan bauta su samu yanci akwai imani a ciki shi yasa duk abubuwan da Allah madaukakin sarki ya shar'anta in mutum yayi kafaran ya yanta bawa sai aka yi itala aka daure aka yi taqyidin bawan ya zama mumuni mai imani mafhum kaga su ba abin da zai cire su daga bautan bayi zuwa bautan ubangijin bayi shine su ma su yi imani da ubangijin bayi din an fahimta ku to kaga sai zama da dukiyansa da jininsa da dukiyansa da iyalansa duka sai su zama an halatta su ga ma'abuta tauhidi yace wa an yattakhiduhum abidan an halatta ma'abuta tauhidi su rike su a matsayin bayi lahum gare su lamma tarakul qiyam bi ubudiyyatihi a lokacin da suka bar tsayuwa wajen bautan Allah madaukakin sarki shi kadai malam yace wa aballahu subhanahu an yaqbala lil mushrikeena amalan Allah madaukakin sarki yaki atafau babu wani aiki da mushriki zai da Allah zai karfa ya bashi lada babu in dai mushriki ne to yana rayuwa ne amilatun nasiba zai aiki ne ya wahala amma aikin banza wahalan banza babu yadda za a yi mutum yana shirka kuma yi wani aiki Allah ya karɓa ya bashi lada ba zai yi ba ba zai yi ko ya yi aikin a baya daga lokacin da ya fara shirka za a rusa aikin gabaɗa zai zama babu ladan ko ɗaya da ko siti da zai rage komai zai rushe komai zai lalace an gani au aw yaqbala minhu shafa'a haka kuma babu wani mushiriki da Allah maɗaukakin sarki zai ma saurare shi bare ya bashi ceton wani a filin alkiyama fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i su ba za su ceta ba ko ba za a cece su ba babu wani ceton babu ce wani ceto na wani mai ceto da zai shafe su sai dai su ga ana ceton wasu amma su babu wanda zai cece su yake aw yujiba lahu fil akhirati da'watan ko kuma wani mushriki yayi roki wani abu a wajen Allah a ranar alkiyama Allah ya amsa masa babu duk wani roƙon da mushriki zai yayi a banza Allah ko zai taba sauraron sa Allah bai taba sauraron sa har za su kama kafa da mala'ikun da ke kula da wuta wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk shi ya malik ka roki mana ubangijinka kawai ya kashe mu kawai mu mutu ai ka samu da zai sa tun ya nemi ya mutu ai ka san ba karamin ha ba wace ce abin da ya koro bera ya fada wuta ya fi wutan zafi ce ya male ka ce roƙe mana ubangijinka a kashe mu kawai mun mutu kawai ba za a saurare su ba annabi sallallahu alaihi sai ce ba za a saurare su bayan kusan shekara 500 tukun za a saurare su in aka saurare su me za a ce ba za a ce to bari je fara ma Allah ban zai ce innakum suna. ai kun zo zama ne ba mutuwa ba rayuwa la ya mutu fiha wa la ya haya akwai wulakancin da ya kai wannan kuma suna shan azaba ana musu kirari duk innaka antal azizul karim ɗanɗana ɗanɗana ai kai babba ne kai mai girma ne kai mai daraja ɗanɗana ɗan shiga da shan kasa wannan sai ya fi ƙona wutan zafi to Allah maɗaukakin sarki ba zai amsa wani roƙonsu ba au yaqbalu lahu fiha raja'an ko wata fata da za su yi Allah ba zai taɓa amsa musu ba ranar alkiyama yace fa innal mushrika ajhalul jahilina billah yace lallai mushriki shi ne mafi girman waɗanda suka fi kowa jahiltan wane ne Allah to in um, dama in um, ba rashin sanin Allah wane zai kai mutum ga shirka wallahi sai rashin sanin wane ne Allah wani amma wanda ya san Allah wallahi ba zai shirka ba duk wanda ya san waye Allah ba zai kafa yin shirka ba ka san cewa Allah maɗaukakin sarki shine fa'alun lima yuri shine mai aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ko kowa na so ko kowa baya so amma a daidai lokacin mutum zai dauki al'amarin da ya kamata ya miƙa wa Allah sai miƙa ma wani bawan Allah wannan bawan Allah shi ma neman taimako yake yi shi ma neman agaji yake yi kila ma bai karya ba sai da kuɗin da za ka ba shi a lokacin da waye maka aiki wai aiki hmm? ya ce to mushirki shine mafi jahilci daga cikin jahilai yace haitu ja'ala lahu min khalq haitu ja'ala lahu min khalqihi niddan me yasa ya zama wanda bi kowa da yake ce saboda ya sanya ma Allah kishiya daga cikin halittun Allah malake wadalika ghayatul jahli wannan kuma shine mafi kai makura wajen jahilci shine kai makura wajen jahilci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza ma ya canza ma amru bin hisham suna daga abul hakam zuwa abu jahal ai asali su suna kiran shi a maka abul hakam irin gwani wajen hukunci baban hikima ya san abin da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga ina sanin abin da ake ga mushriki ita daga yau sunan shi abu jahal sai abu jahal din ya rufe abul hakam din ya rufe kuma asalin sunan shi rufe gaba da so da yanzu shi na ka sami sunan da ta dace da shi dama wancan ba ta dace da shi ba malaki kama annahu ghayatu dhul kama yanda kuma shine makai makura wajen zalunci mutum ya sanya wa Allah kishi yace wa in kana mushriku fil waqi lam yadhlim rabbahu yace duk da cewa shi mushriki zalunci din da ake cewa mushriki yayi ba fa ana nufin cewa wai ya zalunci Allah bane shi Allah ba wanda yake zalunce shi ai kamar da shi ma baya zalunci yace wa inna ma zalama nafsahu a'a shi mushriki ya zalunci kanshi ne kansa ya zalunta so da shi ya janyo ma kansa abinda zai hana shi shiga cikin rahaman Allah ran tashin alkiyama an gane amma in kowa zai zo mutumin banza ba zai rage ma Allah komai law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjad qalbi rajulin minkum ma naqafa zalika min min mulki shay'a Allah madaukakin sarki ce inda na farkon ku da na ƙarshenku ku da mutanen ku da aljanun ku gaba daya kowa zuciyarsa da zama kaman zuciyar shedan Allah ya ce wannan ba zai rage min komai ba a mulki na ba abin da zai rage ba abin da zai rage kamar nan da aku zama kishin haka da kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a inda kuma kowa zuciyar shi ne zama kamar na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wannan ba zai kara mun komai a mulki da ba ba abin da zai kara haka kishiyanta ma ba abin da zai rage zaka shi zalimi bai zalunci ka Allah ba ya zalunci kanshi ne shine zai yake ya jefa kansa cikin bala'i ya jefa kansa cikin cikin cikin rigima ya jefa kansa cikin abin da yafi karfin shi amma ba Allah ba shi Allah ta'ala an zalika uluwan kabira Allah ya yi sama da wannan an fahimta to to kaga wannan yake nuna zai ƙara bayyana maka da barnan da shirka yake Allah ba shine yace falau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا في صعيد واحد هو فيسألوني فأعطي كل واحد مسألته ma naqasa zalika min indi illa kama yanqusu al-mikhyat idha udkhila Allah ce inda kowa da mutane da aljannu tun daga halittan farko har halittan ƙarshe su taru a wani fili kowa ya yi addu'a kowa ya roƙi Allah Allah ya ba kowa abin da ya roƙa Allah ce wannan ba zai rage komai daga cikin arzikin da ke guri na ba sai dai kwatankwatan abin da allura zai rage in aka sa a cikin teku aka cire to kai ko ruwan kofi ne aka sa allura aka cire me zai rage babu da zai rage ruwan da ke cikin kofin ba dai teku to allan da yake da wannan arzikin ka bar shi kaji kana roƙon wani wanda shi kuma bai da koɗa kuma bai da ikon baka koɗa ko mu gani ba Allah ya samu gani malaka intaha nan ne karshen maganar malam ibn qayyim sai abu na bakwai malaka inna shirka tanqusun wa aibun yace lalle shirka kaman jingina na kasa ne da kuma jingina aibi wanda nazaha rabb subhanahu nafsuhu anhuma wanda kuma Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa daga waɗannan munanan abubuwa guda biyu Allah ya tsarkake kansa daga samu daga wata na kasa kuma ya tsarkake kansa daga wani aibi yake faman ashraka billahi faqad athbata lillahi ma nazzaha nafsahu an duk wanda ya shirka ga Allah to ya tabbatar ma Allah wani abin da Allah ya ne ya tsarkaka kansa daga gare shi Allah ya ce babu ba shi tare da shi kai ka ce akwai shine ma'anan wanda ya shirka wannan abin da Allah ya tsarkake kansa daga gare shi nan sai kuma sai ka jingina wa Allah madaukakin sarki malake wa haza ghayatul muhaddatu lillahi ta'ala wannan kuma shine kaiwa makura wajen yin fito na fito da Allah Allah yayi kace a'a yace kace a'a wannan shine kaiwa makura wajen yin wannan yace wa ghayatul mu'anadati wal mushaqqati lillah shine kaiwa makura wajen kishiyantan Allah madaukakin sarki da kuma yin jayayya da yin musu da hukuncin Allah madaukakin sarki mala ce waɗannan a takaice guda abubuwa bakwai ɗin nan suna daga cikin dalilai da suke tabbatar maka da cewa lallai shirka shine mafi girman zunubi babu wani zunubi da ya kai da ya kai shirka insha Allah ta'ala kuma anan zamu dasa aya a zama ta gaba sai mu shiga abu na gaba da malaki anwa'u shirk da zai mana magana akan nau'uka na na shirka da kuma bayanin kowanne da kuma abin da ya bambanta kowanne daga daga dan uwansa abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roko ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira ala Muhammad. Wa على محمد وعلى wa محمد وبارك Muhammad. محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد